Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. kada masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hasa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Jama'a assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa wasu 'yan siyasa a Najeriya sun ƙara kira ga 'yan ƙasar da su sa ransu a inuwa domin ko shugaba Muhammadu Buhari na nan dawowa. Kana Usman Amir Kabara zai gabatar da shirin sanar na kasa ba kasa ba. Hawa kuma muna ɗauke da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana sai kuma saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko mana. To amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. shugaban amurka donald trump ya yi watsi da zanga-zanga da ta barke kan yunkurinsa na wargaza inshorar kiwon lafiya wacce ta kasance ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba obama ya samu zamanin mulkinsa Mr. Trump magana da yi ta Twitter a daren talata ya ce gungu mutane da suke nuna fushinsu a taro da wakilan su 'yan Republican a majalisa a hakikanin gaskiya kuma galibi tsari ne na masu sassaucin ra'ayi. Abin takaici, in ji Mr. Trump. fadar white house ta faɗa jiya laraba cewa shugaba trump zai gabatar da sabon ƙuduri da zai maye gurbin dokar inshorar kiwon lafiyar da aka fi sani da lakabin obamacare cikin makonni masu zuwa a lokacin hutun mako ɗaya da 'yan majalisa suke a halin yanzu wakilai 'yan jam'iyyar republican masu yawa sun gamu da fushin 'yan mazaɓinsu a tarurruka da suka yi masu zanga-zangar suna bayyana fushin su kan yunkurin da wakilan 'yan republican suke na shekara da shekaru na ganin su rusa dokar inshorar kiwon lafiyar da obama ya zartar kusoshi biyu a majalisar ministocin shugaban amurka donald trump suna mexico da zuman kwantar da hankalin kasar game da damuwa da kuma fushinta kan sabbin manufofin amurka kan kasar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da kuma ministan tsaro na gida john kelly yau alhamis ake sa ran za su gana da shugaban mexico enrique pena nieto da ministocinsa matakin da ake jin shine na farko a jerin ganawa tsakanin manyan jami'an kasashen biyu da zai fi mai da hankali kan safar miyagun kwayoyi da cinikayya da kuma batun shige da fice jiya laraba kamfanin dillancin labarai na reuters ya ambaci ministan harkokin wajen mexico luis verdegre yana cewa mexico ba za ta amince da shirin shige da fice na kashin kai ba kuma ba za ta yi wata-wata ba wajen kai batun gaban majalisar ɗinkin duniya babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio gutierrez jiya laraba ya gargadin cewa mutane miliyan ashirin a kasashe hudu suna fuskantar eh, kasadar fada yunwa idan ba hukumomin ƙasa da sa sun ɗauki matakai na hana hakan aukuwa ba majalisar ɗinkin duniya ta ayyana sudan ta kudu da somalia da yamal da kuma sassan arewa maso gabashin najeriya cewa suna dab da fada a cikin matsanancin yunwa cikin watanni shida masu zuwa hukumar ta duniya ta wato tuni ta ayyana mutane dubu eh, ɗaya a ƙananan hukumomi biyu a jihar unity a sudan ta kudu suna fama da yunwa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ana ya ce ana buƙatar kuɗi dala miliyan dubu hudu da miliyan ɗari hudu kafin nan da ƙarshen watan gobe wato makonni hudu kacal daga yanzu domin ayyukan jinƙai a shekara baki ɗaya majalisar tana buƙatar dala miliyan dubu biyar da miliyan ɗari shida domin waɗannan ƙasashe hudu Mr. Gutierrez ya ce a shirye Majalisar Ɗinkin Duniya take ta fara aiki ga dangadan kan wannan matsala amma tana buƙatar kuɗaɗen kamin ta fara aiki. Cikin damuwa, Mr. Gutierrez ya ce zuwa yanzu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu dala miliyan 90 kacal cikin wannan adadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. tsohon shugaban amurka barack obama ya shawarci magajinsa kafin ya sauka cewa ya nemi karin goyon bayan china wajen shawo kan koriya ta arewa game da shirin nukiliyar ƙasar. kamar yadda wani tsohon jami'in gwamnatin obama john wolfenstein wanda yake da masaniya game da batun ya faɗa wolfenstein ya ce a wata ganawa tsakanin tsohon shugaban na amurka da mr trump ya gaya masa cewa tilas sabon shugaban ya tunkari barazanar nukiliya da makami mai linzami daga koriya ta arewa kamar yadda mr wolfenstein din ya yi bayani gwamnatin obama ta gabatar wa trump zaɓi biyu wajen tunkarar barazana daga koriya ta arewa na ɗaya ta wajen gudanar da shawarwari da ƙasar kai tsaye ko kuma a ƙara matsin lamba kan koriya ta arewa ta matsawa uban ɗakin ta wato china lamba mr wolferson dai ya rike mukamin hadimi kuma babban darakta kan ƙayyade hayyafin makaman da ke makaman ƙare dangi a majalisar tsaron ƙasa wata tawagar wakilan majalisar dokokin amurka da ta dawo daga ziyara da ta kai cuba ta ce shugaban kasar raul castro ya nuna sha'awar ci gaba da aiki domin inganta dangantaka da amurka duk da alwashin da shugaban amurka na yanzu donald trump yana canza alkiblar dangantaka tsakanin kasashen biyu senator patrick leahy wadda ya jima yana da awar ganin an inganta dangantaka tsakanin amurka da cuba ya ga manema labarai laraba cewa castro ya nuna sha'awar ci gaba da aiki kan sauye-sauye a kasar ta fuskar kasuwanci senator leahy ya kara da cewa shugaba castro ya bai wa tawagar kofin jawabi da ya gabatar a cikin watan jiya a jamhuriyar dominican inda a ciki ya bayyana sha'awar aiki da shugaba trump a shekara ta 2014 ne tsohon shugaban amurka barack obama da raul castro suka fara daukar matakai na sake dawo da dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan da amurka ta tsinke hulɗar diflomasiyya da cuba a shekara ta 1961 labaran duniya ke nauka saura daga nan sashen hausa na murya amurka VOA. to sakamakon yunkurin da wani dan jarida mai aiki a jaridar vanguard ta najeriya ya yi a birnin london na dagewa sai ya shiga gidan gwamnatin najeriya da ke london din domin ya tattauna da shugaba muhammadu buhari wannan ya sa jama'ar kasar musamman 'yan jarida na cewa 'yan najeriya sa ransu a inuwa shugaba muhammadu buhari na nan dawowa musamman ganin cewa gwamnan jihar kano umar abdullahi ganduje ya magana da shugaba buhari ta wayan tarho wanda kuma mutane da yawa suka ji ga dai nasir adamu kaya da karin bayani a cikin wannan rahoton Wani rahoto da jaridar Guardian ta wallafa ya nuna wakilinta ya yi balar sanin halin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ciki a gidan Abuja da ke London, wanda ya sanya an karar da 'yan sanda suka yi awon gaba da ɗan jaridar. Hakan dai ya jawo karin kira ga 'yan Najeriya su fahimci tsarin doka da shugaban ya rubuta majalisa tafiyarsa da miƙa ragama ga mataimakinsa Yemi Bajo. Ko ma a labarin da dan jarida ya rubuta da ke lissafa motoci ko mutanen da ke shiga masaukin na shugaban Najeriya ya ce bai nemi izinin zuwa gidan ko magana da wani daga ofishin jakadanci ba, amma ya nace sai wani da koda da ba shi da hurumi ya yi masa magana a ma'aikatan gidan. A nan kakakin shugaban Najeriya Femi Adesina ke karin bayani kan halin da shugaban ke ciki inda ya ce ai jikin na shugaban ne kuma ya ce ba wani abun ta da hankali game da jinyar tasa. Adesina ya ci gaba da cewa mu muka zaɓi shugaban nan don haka ya dace mu rika mutunta abubuwan da yake faɗa. ɗan siyasa tafi da mafindi na gani ragon azanci ne masu kwakwafi kan jinkirin dawowar shugaban. Kuma yana hannun likitoshin kansa sun dube shi ya warke amma suna aune-aune don su tabbatar da lokacin da suka ba shi dama ya dawo Najeriya. Irin murya ka fahimci haka cewa ya warke ko kuma kake da ya kai ka gane wani labarin. ai ana cewa a guda shugaban amurka ya kira shi sun yi magana a lokacin da mutane ba su taɓa tsammanin yana iya tashi ya zauna ba manya-manyan apc shugabannin national assembly sun je don haka 'yan najeriya su bar jin mayaudara su bar jin masu hasada buhari zai dawo cikin ƙoshin lafiya za a gane kudaden da duk aka ɓaɓɓoye a gidaje da rijiyoyi da gidan shanu da duk inda aka sata aka ɓoye kasimu bello mai gari jami'in tsara fage ne na shugaba buhari lokacin kamfen da ya ce shugaban na tsayin daka wajen cika alkawarin kamfen don haka zai fi duk masu neman ganin sa son dawowa Abuja. mai gari ya tunar da shugaban ya karbi mulki da samun lamura ba kamar yadda ya nazari ba gabanin zaben 2015 yadda ake tsammanin gwamnatin da aka zo aka samu a sai tunanin da muke ba ma tunanin ɗaya bisa ɗari a cikin abubuwan da muka tarar a gwamnati ba don haka dole ne su kara haƙuri akwai abubuwa da yawa da aka samu na a sha wadda dole sai an ɗauki lokaci kafin a yi wannan gyaran kuma in Allah ya da gaba ɗaya duk wanda ya ba da gudumawa a wannan tafiyar ya sha huruminsa in Allah yadda za a kai kanshi. A nan na samu wani matashin APC Garba Mai Rago da ya aika wa matasa wannan sakon. Mu ne gugan da ake jan ruwan da ake sha, amma nan kuma ba the time da aka gama using namu sai a yi donfin namu a nuna mu ba mutane ba ne Don haka ina kira ga matasa kar wani matashi ya sake yadda a zo a misusing nashi wajen cin mutuncin wani ko kuma wajen kasancewa ka je ka bata kayan gwamnati. Tamkar PDP a baya, a yanzu jam'iyyar APC mai mulki na ci gaba da samun masu sauya sheka zuwa cikinta da tun yanzu suke sharar fagen zaben 2019 in Allah ya kai mu Nasiru da kaya murar Amurka daga Abuja Najeriya Ya Ubangiji sarkin baiwa To madalla kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za za'iqatil mauti ayar ƙwar'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta ɗau man baba mahaifina ban manta ban manta usman baba da ya haife ni bara ku ji halinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da mahira da mu 'ya'yansa ke yinta. da mu yake yin ta amma malam mutuwa da to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma muna agogwa ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba Mai sauraro 'asalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad ke gabatarwa. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne tare da wani kansila wanda yake da larurar rashin tafiya wato gurgu ne shi wanda kuma yanzu haka kansila ne mai ci a yanzu a jihar Gombe a Najeriya. wanda shi malam aligoro ya ci gaba da gaya mana irin ɗawainiya da ya a rayuwa da kuma yadda ya barbara har ya shiga harkar buge-buge shiga siyasa da makamantansu ƙarshe ta zama masa hanya mai ɓullewa to a wannan makon zai ci gaba da gaya mana shin yaya rayuwar ta ci gaba da tafiya ne a siyasance da kuma yau da kullum na sama ma aiki mutane a federal sama da mutum talatin da biyu na sama ma aikin mutane a gombe state ya fi mutum arba'in da hudu hmm. to duka irin na mutane da na sama musu aiki da programs da nike media hmm. da ake haduwa da wane ne mutane sai suke jin daɗi na hmm. so da na je community abin da na saba yi a state din shi ne je na ci gaba da yi akwai masu kafa yan siyasa akwai masu kwabbaya aljihu wani irin kalubale kake fuskanta misali ta bangaren to abokan siyasar ka irin kila kasu ga wannan fa yana musu shiga hanci da kudindini saboda yana yin abin da su kila ma ba sa iya yi da kafafun nasu da idanuwansu to kalubale da samu a community shine akwai wanda dama su yan siyasa ne a kwamitin kuma ni na zo na zama a wurin so sai suke kallo rana ɗaya zan zan karbe musu shugabancin wuce mm. ni kaɗa mm. saboda dalilin shi siyasa na Najeriya ba za ka raba shi da abu guda uku ba na ɗaya ka yi project da mutane a community su gani kuma ka mm. zama mai kyauta to sai abin da yake ba su mamaki ya gurgu zai zo ya kyauta su da karfin su da lafiyar su ba su yin kyauta ba da aka zo yin primaries duk Gombe state wanda aka yi primaries zaben da za yi nan da kwana da biyar duk Gombe state ba wadda aka yi zabe aka yi fada mutane suka fito suka goyi baya kamar firamare na a cikin delegate guda ashirin da biyar ne na samu delegate guda sha biyar wanda muka yi takara ya samu delegate goma ya nuna a siyasance ni na fito na ina tare da mutane ko mutane sun zabe ni hmm. to amma na samu kalubale da yawa eh, wasu su ce me yasa za zabi gurgu wasu kuma su ce dole a zabi gurgu to amma kuɗi yana taka rawa a cikin siyasar Najeriya kuma kalubale da na samu inda ban da mota akwai wanda zaka bi su gidaje da dare kana roƙon su irin wayannan kalubalen kuma siyasar Najeriya dole sai ka zama kana da uban gida mm. To ni gaskiya na samu goyon baya shi kuma jigunu a matsayinsa na shugabanmu mm. nan na kasasu na PDP na kasa sun goyi baya a wannan abu kuma ni na yaba duk wanda suka goyi baya kan wannan abu. Ka faɗa mana alfanun da kai wa al'ummar da suke karkashin ko kuma mazaɓarka da sauransu. Shin yan uwanka na kasassu kuma fa wace rawa ka taka musu a matsayinka na wanda ya nasara har ya shiga siyasa har ya ci kansila har ma kila Allah kaɗai ya san me zaka iya zama nan gaba. Wani rawa ka taka musu? a kullum yanzu magana yake gya an ka tara na sun jiyar gombe sama da dubu ɗari uku da saba'in a jiyar gombe akan population miliyan biyu da wani abu a jiyar gombe mm. na sun jiyar gombe a duwai kawai suke mun. duk ba na shi da za ka kira shi a jiyar gombe ka ce wai umar ali goro bai waye ni ba kuma bai mm. taba amfana daga abin da na mishi ba mm. a jiyar gombe 114 watt in gombe state gundumomi dari da goma sha hudu na kansaloli ba wadda ban taba kowa ba. Hmm. Wani irin tabawa ina son ji wani irin taba kake musu makaranta ce a'a kuɗi kake basu a'a aiki suke samu mai kwace irin tabawa. Eh to na daga 2014 na sa an ɗauki mutane 38 a federal government a mm. federal civil service kuma a kowansu a nnpc a kowansu a minister of agriculture a kowansu a office head of service mm. no officer ma yanzu na office head of service mm. da ke labani na kai ta office to na kai na kasa su da yawa federal government sun samu aiki ba zan iya kiran sunan su da yawa ba na gane kuma na zo na sa an ɗauki na kasa su a ministry for women affairs and social welfare ran ashirin ga watan biyu an dauki mutane banda wanda aka dauka local government banda kuma irin shuwafi da na sama mutane banda infamin hmm. da nake sama mutane a gombe state university yanzu haka nake gyama remedial na banana da mutum talatin da biyu da na sama musu remedial a gombe state hmm. university eh na kasassu ko masu kafa na kasa tsakanin makafi mm. da guragu da kurame da kutare mm. a fc gombe kuma na je na rubuta rage kuɗin makarantar na kasa su dana biyan dubu sha takwas yanzu suna biyan kuɗin rabi irin wayannan program zai su ne wanda kasa a jihar gombe Ya'yanka nawa matarka nawa wani tanadi kake wa ƴaƴanka don ganin cewa sun kai labari kamar yadda kake ko yafi kan naka ma misali ina da mata biyu ina da rabi bala umar mm-hmm. ina da ramatu muhammad umar ina da yara na guda shida ahmed umar goro ina da yusuf umar goro ina da fati umar goro ina da adama umar goro ina da mohammed umar goro mhm. ina da kuma yalwa umar goro masha Allah to matanka ko 'ya'yanka akwai na kasashe a ciki ba gurgu ko daya ciki ciki mata na ba gurgu ba gurguwa ko daya mm. Haka haka 'ya'yanka yaya na duka kuma suna makaranta sai da gamen college na billiri ai wani kira za ka yi musamman ga irin ku masu tunanin cewa bari mu yi wani abu don mu taɓuka wa kanmu mu taɓuka wa al'umma mu taɓuka wa masu irin na kasar mu da sauransu wani shawara za ka ba mu gwamnati don samun ganin cewa an tallafa muku daga bangaren gwamnati daga bangaren mutanen gari ko ta ina me za ka ce eh, kira da zan yi gwamnatin najeriya kuma da jihohi shine babban matsala da ake samu babba shine gwamnati sai ta fito da policy ba tare da tuntuban mutanen wani irin abu ya cancanta musu ba hmm. dole sai ka zauna da mutum ka fahimci wani hali yake ciki mm. ka zauna da shi ya gya maka sai kai tanadi tanadi da zai taimake shi mm. abun da yake damu na kasassun Najeriya nomba ta ɗaya ne gwamnati su san masu suna nan dan biyu kuma gwamnati ta sani in za a ɗauki aiki a ma'aikatan gwamnati ya kamata a ware gurbi mm. na nakasassun musamman a ba su aiki na biyu a sa su harkar siyasa na uku a ba su impamen akwai wanda ba za su iya makaranta ba ba za su iya kuma baran ba mm. kuma ba za su iya fita daki ba na kasan ya same su ba su jin magana ba su gani suna mm. zaune a musu tanadi a cikin dukiyar kasa ba su har mm. lokacin da Allah zai karbi rayuwarsu a ba su kuma free education ilimi kyauta a musu tanadi tanadi wurin gine-gine a musu tanadi wurin gini da za a bi na kashishe zai iya bi in an gina anya a rufe kan kwalbe din kar ya fada hmm. gurgun za a gina sama yi wurin da gurgu zai biya hau eh, kurma a mishi abin da zai ji magana duka wayan na tanadi tanadi muna da kuɗi da za yi a musu wayan abubuwan su hmm. kuma a fito da awareness da yan jarida da wane ne saboda na kaso suna wayar musu da kai aka ilimi da iyayensu da sarakuna da malaman addinai a hmm. fito da wayannan program sun a wayar da kai kuma a musu tsari ma'aikata nasu daban na nakasassu to ka gan kamar yadda voice american take yi take fitowa da program yanzu kamar yadda nake hira da ku akan na kasusu shine mm. abin da ake nema gwamnatin najeriya ta fito ta yi mm. kalubale da muke fuskanta shine abin da muke duba mm. kamar yanzu zai iya gyama a notice yawa yanzu mu samu karin na kasasu a jihohi maso gabar da yawa saboda rikicin boko haram da ta faru an sa bom da aka ga mutum ya yanke ya dagurgu mm. wani kuma ya zama makafo mm. wani kuma ya zama kurma mm. to nomban na kaso sosai suka fi yawa a notice kuma yawan mutanen da boko haram suka kashe yawanci 80% 55% da su ne da tsoffi da mata saboda ba su da kafan gudu rikici rikice tashi su yake shafa saboda haka gwamnati ya kamata su fito da tsare-tsare ta zauna da kungiyoyin nakasassu su fito da tsari da ya dace hmm. ya za yi a taimaki nakasassu kamar yanzu yadda ake masa tun da aka gwamnatin siyasa zuwa yau ba sani bil na nakasassu ba hmm. to yana cikin kalubale da nakasassu suke magana kai hmm. na ta wurin da kuma kai magana kan nakasassu ina kira ga yan wana nakasassu duk wanda suka yi boko su dawo su dubi bayan su kannen su nakasassu me yasa wani bai iya yin boko ba ya zan in taimake shi da ilimin da na samu ya kuma zan fito in zo shiga community yi wani abu kar ka zauna a gefe ka ce yan siyasa kaza sai ka shiga siyasar an yi da kai kafi kuma san kana nan Mm. kamar yadda ni ma na fito na shiga siyasa na yi har na san wannan matsayin kuma ina wa mutanen Najeriya ko mutanen jihar Gombe nan da shekaru kadan zan iya neman gwamnan jihar Gombe yadda kowa yake neman fito na siya na gani ko zan iya ci gwamnan jihar Gombe za a samu face gwamna gurgu akan keke da ya zama gwamna kuma jihar Gombe kuma za a fara daga kaina Allah ubangiji ya kaddara Allah ya yawa kuma ina godiya muna addu'a wannan shiri da kuke Allah taimake ku kuma Allah tsare ku Allah kara muku basira Allah kuma kara wannan gidan rediyo ci gaba duk abin da ya dace da haka ne ma na ci gaba duniya zamu bada contribution din amin mun gode sosai Umar Ali Goro sai Allah ya kai mu wani lokaci amma na gode mun san da ba ilimi dan ka zamo fanni na siyasa ana ka masa kasan kwai baya tsoron kwai sai an kafa to muna godiya malam algoro kansila wanda kuma ya samu lokacin tattaunawa tare da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba daga jihar gomban najeriya yanzu a madadin shi bakon namu da kuma wadda ta hada mana sauti julie leather gresham usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. thank you To ma da lagai da Usman sai rana wata yau kuma a ji Usman ɗin da wani sabon shiri a irin daidai wannan lokacin. Yanzu ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun gana tare da Baba Yakubu Makeri. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito cewar shugaban ƙasa na na ado dankwa a kofa ado ya tabbatar wa al'umman kasar ghana hanyar da zai tunkari kalubalolin tattalin arziki da ya zo ya iske inda yake cewa ba zai yi korafi ba sai dai zai magance kalubalolin jarida ta ce bayan ya bayyanar da matsayin da tattalin arzikin kasar ke ciki da yake cewa ya taɓarɓare shugaban kasar ya ce ya samu gagarumin nasara a zaben da aka yi ne ba don ya yi korafi ba sai dai ya ƙara da cewa an zaɓe shi ne don ya gyara abubuwa da suka taɓarɓare kuma gwamnatinsa ta himmantu wurin yin wannan aikin jaridar daily graphic ta ce da yake bayyana hanyoyi da gwamnatinsa za ta tunkari kalubaloli da ke tattare da tattalin arzikin kasar shugaba akufa ado ya ce gwamnatinsa za ta fara ne da inganta noma wacce za ta iya kawo ayyukan yi tarihi ga jama'a sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta yi kano labarai mai cewa hukumar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa ta ce ba za ta binciki batun cin hanci a majalisar dokokin ƙasar ba jarida ta ce hukumar kare haƙƙin bala'adama ta ƙasa ta yi watsi da ƙara da wani mutumi da ake kira nana kusipuku listowel ya shigar mata cewar ta binciki batun cin hanci da ya kunno kai a majalisar dokoki jarida ta ce hukumar ta ce a maimakon ta buɗe wani sabon bincike za ta jira sakamakon bincike da kwamitin majalisa na musamman mai mambobi biyar ke yi jaridar ganyen times ta ce a wani rahoto da hukumar ta fitar ranar talata shugabanta joseph whittle ya ce abu mafi muhimmanci shine hukumar ta saurara har sai ta ga rahoton da kwamitin majalisar zai fitar bayan bincikensa idan muka leka jaridar daily guide za mu ga ta rawaito cewar gwamnati ta ɗora hannu a kan kadarori da kudade na shugaban hukumar kula da harkokin koko ta ghana dr stephen opuni jarida ta ce wannan mataki ya biyo bayan bincike ne da hukuma ke yi akan wasu kwangiloli da shugaban hukumar kokon ya sanya hannu a lokacin aikinsa wanda sabuwar gwamnati ta gano wasu sama da faɗi da kudade da aka yi a ciki jarida daliga ta ce a cewar wata majiyarta hukumar yaƙi da laifukan tattalin arziki ta yoko da take binciken dr ufuni tun lokacin da shugaba a kufa ado ya sallame shi ita ce ta riƙe kadarorin nashi jarida ta ce musamman gwamnati tana binciken wasu kwangiloli guda biyu ne na miliyoyin daloli da ya bayar da ake gani akwai rashin gaskiya a ciki kafin ya bar aiki da ƙarshe sai jaridar das kisman wacce ta bugo cewar shugaban ƙasa na na ado dankwa a kufa ado ya ce duk wani ma'aikacin sojin ƙasar da duk jami'an tsaron ƙasar da suke aikin kawo zaman lafiya a ƙasashen ƙetare za a fara biyan su a ƙasashen da suka je amma ba sai sun gama aiki sun dawo gida ba jaridar ta ce shugaban kasar ya ce gwamnatinsa ba za ta ci gaba da hali da ta samu tsohuwar gwamnati na yi ba na biyan sojojin kuɗin aikinsu na kwantar da tarzoma bayan wata ɗaya da dawowansu gida jaridar da statesman ta ce shugaban ya kara da cewa manufar gwamnatinsa ita ce ta rika biyan ma'aikatan zaman lafiya a inda aka kai su aiki da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma ƙirri sashen hausa na muryar america To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Voice of America. Mai magana Malam na Sa'idu Gaida jihar Zamfaran Najeriya. Hakika mun ji daɗi tare da godiya ta musamman ga mai girma gwamna Abdulaziz Yar Abubakar Shattima Mafara. inda ya ɗaukar mana alkawarin shimfiɗa mana titi daga ƙaramar hukumar mulkin gumi zuwa garin mu na gayyari kuma ya cika sai dai yanzu haka muna neman taimako na gyara muna wata babbar kwalbatin da ruwan daminar da ta gabata suka zazzabe akan wannan titin inda yanzu haka ake ta asarar rayuka akan wannan kwalbatin ta hanyar fadawa a cikinta ba tare da an san yadda wurin yake ba duk da cewa akwai alamu a wurin Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo a Amurka. Sunana Nuhu Muhammad a karamar hukumar ke ta fana shiyar shawa kamba local government a Kebbi State. Muna Amurka maganar da gwamnan Kano ya yi da Muhammadu Buhari yayin da suke yi masa addu'a. Lalle wannan murnar tasa mun gansu da ita, ko da yake maganar tasa bata hito sosai ba. amma sha Allahu mu talakawan Najeriya mun gansu da ita Ubangiji Allah ya ba shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America. Mai magana Habibu Adamu Argungu. Jihar Kebbi gabaki ɗayanta kaf tana fata ta alfahari da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ubangiji allah shi mai da shi gida lafiya a ƙasa najeriya ubangiji allah shi ba shi lafiya shi ba shi yamriya shi mai da mana shi kuma cikin ƙoshin lafiya ubangiji allah jihar kaji tana roƙo allah ubangiji allah ka babu jinar muhammadu buhari isasshen lafiya domin shi kuma mana ƙasa najeriya shi kawo mana alƙalin mai assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren hauta 'yan albasa katsina taranta najeriya ina so in yi kira ga gwamnatin jihar katsina ko kuma karamar hukumar taranta ko kuma gwamnatin tarayyar najeriya ko kuma kasaroma akan buge mana yara da ake yi a makaranta firamare ta 'yan albasa muka yi kira ga karamar hukumar taranta da karamar jihar katsina da gwamnatin tarayyar najeriya da kasaroma da duk wanda abin ya shafa ana ta buge mana 'yan makaranta ana buge mana tsohon gicin gari ana buge manyan mutane a gari da wannan firamare da bakin hanya hana ya can tasha da kuma watan islamiyya ta karshen gari ya kamata a mana bambam kamar guda hudu ko uku a cikin garin yan albasa don mu samu saukin buge mana mutane da ake yi a garin nan kuma abin ma yanzu har ya kai ga cewa an fara buge mana mutane ana ruga masu mota ba su tsayawa to ya kamata muna bin doka da oda kar ta kai ga mu ma mun kibin doka da oda. To ma da lada wannan ne muka zo ga mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zanga-zanga da ta barke kan yunkurinsa na wargaza inshorar kiwon lafiya da ta kasance ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba Obama ya samu zartaswa a zamanin mulkinsa. kusoshi biyu a majalisar ministocin shugaban amurka donald trump suna mexico da zimmar kwantar da hankalin kasar game da damuwa da kuma fushinta kan sabbin manufofin amurka kan kasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio gutierrez jiya laraba ya gargaɗin cewa mutane miliyan ashirin a ƙasashe hudu suna fuskantar kasadar fada a cikin yunwa idan ba hukumomin ƙasa da ƙasa sun ɗauki matakai na hana haka aukuwa ba majalisar ɗinkin duniya ta ayyana sudan ta kudu da somaliya da yamal da kuma sassan arewa maso gabashin najeriya cewa suna dab da fadawa cikin matsanancin yunwa cikin watanni shida masu zuwa hukuma ta duniya tuni ta ayyana mutane dubu ɗari ɗaya a ƙananan hukumomi biyu a sudan ta kudu a zaman waɗanda suke fuskantar yunwa tuni tsohon shugaban amurka barack obama ya shawarci magajinsa kamin ya sauka cewa ya nemi karin goyon bayan china wajen shawo kan koriya ta arewa game da shirin nukiliyar kasar kamar yadda wani tsohon jami'in gwamnatin obama john wolfsall wadda yake da masaniya game da batun ya faɗa Wolfsall ya ce a wata ganawa tsakanin tsohon shugaban na Amurka da Mr. Trump ya gaya masa cewa tilas sabon shugaban ya tunkari barazanar nukiliya da makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa. hakanan wata tawagar wakilan majalisar dokokin amurka da ta dawo daga ziyara ta kai cuba ta ce shugaban kasar raul castro ya nuna sha'awar gaba da aiki domin inganta dangantaka da amurka to madalla da ta ga labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai an jima da rana a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na jumai ali yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya tayar gabatarwa sai solomon abu da ya ba da umarni injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya.